رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهل سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا قلوبنا يا أرحم الراحمين بيات أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جيا أنت آه، آه، نتفهم جديد وكذلك يجب سبيك ربك هو ويعلمك من تعويل الأحاديث أنا أتكره تو لقد كان في يوسف وإخوته بسم الله أعلم آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك wa حكيم hmm? لقد كان في يوسف الله سبحانه وكذلك يجتبيك ربك an koro bayani ne dangane da mafarkin annabi yusuf na san malam ya yi bayani jiya dangane da bayanin mafarkin da abin ya gani to Allah subhanahu ta'ala mahaifinsa sai yake gaya masa yake cewa to wa kazalika yajtabika kamar haka ne ubangiji ya zabe ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma yake sanar da kai fassarar mafarki wasu malaman suka ce wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith yake sanar da kai labaran abin da ya gabata na annabawa domin kowane annabi za ku same shi ya iya tarihi ko kuma ya san tarihin annabawan da suka gabace shi to haka zalika ga wanda ya fassara da cewa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ya sanar da kai fassarar mafarki shi ma yayi daidai domin annabi Yusuf na ɗaya daga cikin abin da ya kware shine dangane da abin da ya shafi fassarar mafarki to yana da kyau mu fahimci wani abu a nan gurin shi mafarki da muke gani abubuwan da suke sababa shi ba su wuce abu uku zuwa guda hudu ba ko dai ya kasance mafarkin da aka yi mafarki ne wanda yake na gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bangare ne na annabta ko kuma ya kasance shi wannan mafarkin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min al-mubashirat إلا إلا الرؤية الصالحة إلا الرؤية الصالحة الصادقة ya رجل الصالح ma'ana ba wani abin da ya rage na annabta ko na wata bishara da zai zo mutum face mafarki wanda yake mafarki na gaske da wasu bayan Allah suke yi ko kuma wani yake yi wa wani ina fata mun gane to wannan sai zama mafarki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wani mafarkin kuma yana zuwa sanadiyar abin da ka kullace a ranka ka kwana da shi ne ka kwana da kin kudurce a ranka cewa za ki aikata kaza za ki kaza za ki kaza za ki kaza sanadiyar sanya wannan abin a ranki ko kuma sanadiyar kaunar wani abu da kike yi ya shiga ranki sosai sai kasance kina mafarki akan wannan abun ko kuma ya zo sanadiyar wahala da aka sha ta yau da gobe misali a yau kin fita sai ke kin je kasuwar sabon gari kika da kika je kwari kika da kika je kasuwar ne kika aikin gida kika kaza kika kaza to da kika kwanta sai kika kasa bacci hoton abubuwan da kika rinka aikatawa sai ya rinka dawo miki a cikin ki ina fata mun gane to duk gaba daya <clears throat> waɗannan zamu same su gaba ɗayan su banda na farko suna zama cikin adiratu ahlam ma'ana suna zama mafarke mafarke ne wanda suke na shiririta ne kawai amma mafarkin farko shine mafarki wanda yake na gaskiya ne tare da cewa malaman lafiya a wannan lokacin sun yi magana ko kuma sun yi bincike dangane da abin da ya shafi mafarki sukan ce ƙwaƙwalwar ɗan adam lokacin da ya kwanta ya fara mafarki ina magana idan mafarkin na gaske ne kenan na abin da zai zo a gaban mutum yake mafarki suka ce wannan mafarkin gaba ɗaya baya kai abin da yake bi haura sakan shida ba baya kai tsawon sakan shida da ya haura yawan haka kwakwalwa take gane cewa wannan ba gaskiya bane ba mafarki ne sai mutum ya farka daga bacci amma a wajen lokacin in kika farka daga bacci in aka tambaye ki labarin me ya faru sai kin fa awa guda kina hakaito abin da ya faru to shi ne tafsirul ahlam din kenan shi ne fassarar mafarkin abinda bai kai sakan shida ba sai kuma yanzu tana to cikin sama da awa daya to yanzu ta tarihin annabi yake da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin abin ya fara cikin abin bai kai sakan shida ba yanzu zai ga fassarar mafarkin sa a kusan shekara 37 ko shekara 38 to wani lokacin mafarki yakan zama bishara ce ko kuma gargaɗi bushara ta wani abin da zai zo ya same ka a gaba na alkhairi ko kuma gargadi ne na wani sharri da zai zo ya same ka sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ɗayan ku yana kwance yi mafarki in yi mafarkin abin da yake burge shi ne abin da ya burge shi ne ya ji daɗi to ya samu wanda yake ƙaunarsa ya san yana ƙaunarsa ya gaya masa ki samu babarki ko mahaifinki ko ɗan uwanki ki gaya masa ki manta da zancen ƙawa a gefe za ta iya miki wasa da dariya tana kaunar ki amma Allah ne kadai san me yake cikin karkashin zuciyarki ki karkashin zuciyarta iyaye ne duk inda aka je aka dawo ba za su taba yadda su ga dan su ba to dan haka ki same su ki gaya musu idan ba ki da iyaye sai mijin da kike kauna kika tabbata cewa mutumin kirki ne kuma yana kaunar ki yana kaunar shi gaban ki ba laifi za ki iya gaya masa in ƴaƴa ne da ke za ki iya samun ƴaƴan ki ga don babu wani ɗa na da zai so ya ga uwarsa ta tozarta to dan haka za ki iya gaya musu to annabi sallallahu alaihi ya ce idan zo mutum ya ga abin da bai burge shi a cikin mafarki ba ya ga wani abu na razani ko na firgici to idan ya ga wannan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim in ya faɗa haka sai ya tofa a gefukansa sai ya canja tsarin da yake kwance a kai in ka kina kwance a bangaren kan hannunki na dama ne sai ki juya ki koma kan bangaren ki na dama ki kalla haka kenan ina fata mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kar ku gaya wa kowa in kika mafarki wanda yake mafarki ne na alkhairi wani in kika jira sa ba san sharri da hasada da take cikin zuciyarsa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'inu a ista'inu ala qada'i hawaijikum bil khitman ku taimaka ko kuma ku kyautata wa kanku wajen biyan bukatun ku ta hanyar tsuke bakunanku ku kina da bukata kina da wani abu na alkhairi da yake tsammanin samun sa to kar ki zama mai yawan surutu duk wanda kika samu sai kin gaya mata ai wallahi ka kaza zai faru kaza kaza kaza kaza wani ko wata baki san sharrin da yake cikin ranta ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'inu ala qada'i hawaijikum bil khitman fa inna kulla bi ni'matin mahsud dukkan wani ma'abocin ni'ima wanda Allah subhanahu ta'ala ya masa ni'ima to abin yi wa hasada ne hasada kuma yanzu gashi zamu ga inda za ta kai yan uwan Annabi Yusuf domin hasada gaskiya akwai ta Allah ya kaddara da zaki tafi umara to tsuke bakin ki sai kin je kin shiga cikin jirgi kin zauna sai ce au baran ga wancan ma ashe fa na tafi baran ga wancan ma ashe na tafi wata ma bari sai kin sauka tukunna sai ki fare mata waya sai kin ce to na sauka fa ayi hakuri ni ma tafi sai ta so mun bagatata an saka ranar ki za a yi auren ki to ki rinka addu'a kina lallabawa ba wanda za ki rinka ba labari sai wanda yake kaunar ki in ba ka wani zai ga wacce ba ta kaunar ki take bakin cikin ci gaban ki hasara ta ta tasiri a ki. ina fata mun gane to duk abin da yake na alkhairi ne idan kuka ga yana samu ku a rayuwa to ku rinka buyewa kar ku rinka gaya kowa sai wanda suke masoyan ku ne shi ya saka shi ma a nan a nan ya ce la ta kusa ya ka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida domin yan uwa ma tun ƴan uwa ba kowa ne yake kaunar ka ba ina fata mun gane wa yutimma ni'am wa yutimmu ni'matahu alayk kuma kamar haka ne Allah subhanahu wataala zai zai cika ni'imarsa akan ka ta hanyar baka annabta kenan wa ala ali yaqub kamar haka kuma zai cika ni'imarsa a cikin dangin gidan annabi yaqub kama atammaha ala abawaika min qabl ibrahim wa ishaq kamar yadda ya cika ni'imominsa akan kakanninka annabi ibrahim ta hanyar rikonsa khalil wacce ta zallahu ibrahim khalila wa ishaq da kuma annabi ishaq ta hanyar bashi annabta inna rabbaka hakimun inna rabbaka alimun hakim haqiqa ubangijinka masani ne kuma mai hikima ne laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis dangane da iskar annabi yusuf haƙiƙa akwai a wa'azi ga mutanen da suke masu tambaya ne malamai suka ce suratun yusufa an saukar da ita ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka yana zaune a garin makka lokacin bai san tarihin bai san tarihin annabi yusufa ba bai san tarihin yahudawa ba yahudawan madina suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka suka same shi suka ce in dai da gasken gaske ne kana cewa kai annabi ne to ba mu labarin mutumin da ya yi hijira daga garin sham zuwa Misira da kuma abin da ya faru da yan uwansa ina fata mun gane a nan ba su ce ba mutarin annabi yaƙub ba ba na kasance su suka tsora masa hujja sai suka ce kawai mutumin da ya hijira daga sham zuwa misra sannan kuma da abin da ya faru da yan uwansa to Allah subhanahu ta'ala ya san menene abin da suke nufi da menene abin da suke ah, tambaya sai saukar masa da ah, suratu yusuf ka su kan dinta gaba ɗayanta sai sai to karanta musu wannan to sai sa ta Allah subhanahu ta'ala yake laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ilin akwai wa'azi ga mutanen da suka kasance suna tambaya shin yanzu ba sun ka karanta musu sun sani za su yi imani ko ba za su yi imani ba ina fata mun gane na'am أرمى إذ قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين واذكر إذ قالوا لي إذ قالوا ليوسف أنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد ka tuna lokacin suka ce wa annabi yusuf ko kuma lokacin da 'yan uwan annabi yusuf suka ce la yusuf wa akhahu ahabbu ila abina annabi yusuf da dan uwansa ahabbu ila abina su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifina ga mahaifinmu minna daga gare mu ma'ana karkatar annabi yaqub da kasancewar ya fi son annabi yusuf a cikin 'ya'yansa gaba ɗaya. ya fi son kaninsa a cikin 'ya'yansa wannan ya ja masa hasadar 'yan uwansa su su goma to a nan akwai abin da ya kamata mu fahimta akwai ɗabi'a da ɗan adam yake da iko a kanta akwai abin da ɗan adam ba shi da iko a kanta akwai a amarar jawari akwai ayyuka wanda suke kan gaban mutum a gabbai suke da gabbai ake yin su to wannan ɗan adam yana da iko a kansa akwai a amalar qulub ayyuka wanda suke zuciya ce kadai take da iko a kansu wannan dan adam ba shi da iko a kansu misali dangane da aure Allah subhanahu ta'ala yake faɗa akan hakkin maza yake walan wa an ta'dilu bainan nisa'i law harastum ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba ko ya kun yi niyya ko da kun ga dama wani irin adalci ake nufi a nan adalci iri biyu ne ka je ka siyo waccan a tamfa ta dubu goma dole ne ka siya wannan a tamfa ta dubu goma ka je ka sai shinkafa yar gwamnati gidan waccan waccan ma wajibi ne ka kai mata shinkafa yar gwamnati ina fata mun gane ka siya waccan saka gol wanda ma wajibi ne ka siya mata wannan shine adalci da annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ya rabu tsakanin matansa sai sai ya ubangiji wannan haza qasmi fi ma amlik ya ubangiji wannan shine rabona cikin abin da nake mallaka fala tu akhidni fi ma la fi ma la amlik ma'ana kada ka kama ni cikin abin da bana mallaka au kama qal to menene abin da yake mallaka abin da yake mallaka shine zai iya yin adalci tsakanin matan su da raba masa haƙƙin su amma abin da ba zai iya mallaka ba shine abin da yake cikin zuciya ba zai iya cewa yana son wannan kaso 50 cikin 100 wannan ma yana son ta kaso 50 cikin 100 ba ina fata mun gane to haka zalika su ma a cikin ƙaya. a cikin yaya dole sai sun ji zuciyarki ta fi karkata zuwa ga wani amma abin da ake so shine kada ki fifita ya zama fifikon ya fito fili kowa ya gamsa ce kin fi kaunar wannan ta hanyar yi masa wani alkhairi daban akan wanda ba ta yi wa ragowar 'ya'yanci ina fata mun fahimta to ayyukan da suke cikin zuciya na abin da ya shafi soyayya Allah subhanahu ta'ala baya kama mutum da laifin wannan har sai ya kasance gangar jikinka ta aikata wannan abu ba mamaki a kukuzi ne a gurin mijinki yana auren mata biyu in ya zo gurin ki zai zai ce miki i love you ba wani in ya koma gurin kai ma zai sake ce mata i love you amma jinsan san ɗaya ba wani ita i love you din ta wuce gawo jiga ne ke kuma iyaka i love you din ce kaɗai to kin ga anan kin san cewa ya fi karkata zuwa ga zuwa ga watan ko ba haka bane ba to amma wannan ke ba bai hana ya baki ɗan kasar naki na soyayya ke ba to kowa abin da ya kamata ya duba ana shine sai ya gani ina ne inda kuskuren sa yake gyara ina ne inda ba kuskuren sa ba sai kuma ya haƙuri dangana wata kiyayya ko kuma wani gudun ko rashin ƙaunar kuskuren ki ne yake haifar miki da wannan abu kamar 'ya'ya ne tsakanin wanda ya fi biyayya da wanda ba shi da biyayya za ki samu cewa zuciya ta fi karkata zuwa ga wanda yake da biyayya sosai wanda kake mu'amala shi ba tare da tsaga hankali ba ba tare da tashin hankali ba zuciya a mafi a lokaci ta fi karkata zuwa ga wannan dan kazalika ita ma mace wadda take mai karancin matsala ce zuciya ta fi karkata zuwa gare ta to annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurinsa ya ce ya rasulullah wannan kyauta ce na zo zan yi zan ba ɗaya daga cikin ƴaƴana sai ce ga ƙwaya ɗaya ne sai ce a ina da wasu ƴaƴan sai ce ina ragowar ƴaƴan naka sai ce a a wannan je kaɗai nake so in ba wannan kyautar a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa wani ya baka shaida ni ba zan yi shaidar zalunci tsakanin ƴaƴanka ba to ko kayan sallah ne ba za ta yi ki ɗinka wani shadda ta fita wani tsada ba dole ki ɗinka musu bai ɗaya ko da ku kin fi son wancan idan kina so ki hukunci irin wannan sai ki ce to kun ga wane da nace kayi kaza kayi kaza kin yi kai wani ku da nake yi kaza yi kaza yi kaza sai ya aikata sanadiyar kai na ce ka yi ka ka aikata shi kuma na ce ya yi ya aikata zan masa kyautar kaza ina fata mun gane yanzu ya zama sakamako ne na alkhairin da ya aikata shi kai masa wannan kuma zai zama akwai kwaɗai ta ragowar su ma akan aikata ayyukan alkhairi ina fata mun gane amma haka kai ba za ki kin fifita wani akan akan wani ba wannan kuma yana haifar da gaba da hasada tsakanin yan uwa kamar yadda muke gani yanzu ko kin fi son wani ki kudurce a cikin zuciyarki kawai kar ki aikata abin da zai bayyana a fili ya kuma nuna nuna haka sai suka cewa wannan ne usba gashi mu kuma jama'a ne usba shine malamai wasu malaman lugha suka ce abin da ake nufi da usba shine daga 1 zuwa 10 kenan wasu suka ce kuma daga 1 zuwa 40 haka dai sabani dangane da usba amma muna sanar cewa yan uwan annabi su su ne su goma ne sannan usba kuma yana ɗaukar ma'ana jama'a wanda suke karfafa suna ganin da annabi yusuf da yan uwansa ƙananan yara ne su kuma manya ne za su iya zuwa su aikin gona za su iya ɗebo ruwa za su iya ɗaukar nauyin gida gaba ɗaya to idan haka ne me yasa za a fifita ƙanana a kansu ina fata mun gane sai suka ce inna inna abana fi dalalin mubin ku rinka fahimtar zantukan su ba zan ci gaba da maimaitawa ko da yaushe ba amma za ku ga inda zancen su yake zuwa taukin ne da inna da kuma lamul qasr ina fata mun gane suka ce inna haƙiƙa bana mahaifin lafi balalin wallahi wannan lamuɗin ta farko kenan wallahi yana cikin ɓata mabayyani sai malamai suka ce abinda ake nufi da ɓata mabayyani ba wai ɓata wanda ya suke nufi cewa babansu ya kafirta ba domin in suka kudurce kafircin babansu annabi yaƙub a matsayinsa na annabi su ma sun kafirta kenan sai suke nufi abin da suke nufi da ɓata a nan gurin suna nufin ƙaunar da yake nuna wa annabi yusuf da fifita su da ya a kansu ina fata mun gane sai suka ce hakika mahaifinsu yana cikin imuwa da bata wanda yake a wanda yake mabayyani ne to tun da haka ta faru yanzu dole ne su ɗauki mataki wannan mataki shine ya zafi hankalin babansu ya dawo zuwa gare su hankalin babansu kuma ba zai dawo zuwa gare su ba ya je na ƙaunar su har sai sun yi mai akar wakan lahu اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يصل لكم وليكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وألقوه في غيابة بعض السيارة بعض السيارة إن كنتم فاعلين. sun zauna mitin bakin sun zauna mitin su su goma ɗaya daga cikinsu ya ce uqtulu yusufa ku kashe annabi yusuf ina fata mun gane akwai ruwayoyi da yawa da malamai suka rinka bayyana sunansa amma ba wani fa'ida da akwai fa'ida da Allah ya bayyana amma uqtulu yusufa suka ce ɗaya daga cikin ce ku kashe annabi yusufa idan ku kashe shi hankalin mahaifinku zai dawo zuwa gare ku wasu suka ce kai kisa babban laifi ne kuma alal akalla ko ba mai dan uwanmu ne dan haka ba za mu kashe shi ba wasu suka ce a wutsura wa ardan wasu ka ce me zai hana ba za ku sanya shi a can ku kora shi wani gari mai nisa ba a wuƙurahu ardar ma'ana ku kora shi can wani gari inda hankalin babanku ba zai sake dawo ba mu kashe shi ba amma zo baya kusa da babanmu sai suka ce ya khulilakum wajhu abikum idan kuka aikata haka ko dai ku kashe shi ko ku kora shi zuwa wani garin daban to hankalin babanku sai ya dawo zuwa kanku wanda da yake kauna yanzu babu shi to tun da babu shi wanda yake kaunar yanzu kuma wa ya rage ragowar dole su zai kalla ya fi daɗi kuma abin da ba su sani ba a cikin goma ba zai sai na kaunar goma lokaci ɗaya ba dole sai dai ya ji ya fitar wani akan wani ina fata mun gane to a nan ma duk wanda sai da bibita a kasu shi ba abin da zai faru da shi kenan dan haka sai suka ce wata kunu min bi qauman salihina idan kuka aikata wannan barnar sai ku koma ku ta isjifari bayan kuma sai ku zama cikin mutane wanda suke mutanen kirki ne ku kashe ɗan uwanku ko kuma ku kora shi ya bar garin sa'annan ko ku da ku ta isjifari kuna neman Allah subhanahu ta'ala ya yake muku ina fata mun gane za su aikata din za su aikata wata shawara daga cikin shawarar da suka aikata amma kuma da zamu kai zuwa ƙarshen suwar zamu ga menene abin da zai faru da su menene abin da ya samu rayuwarsu domin ki sani cewa dukkan laifin da kika aikata akwai abin da zai biyo bayansa akwai ukubar da za ta biyo bayansa nutsuwa da kwanciyar hankalin da suke so su samu sanadiyar kashe shin shin sun samu ko cikin tashin hankali da bala'i da musiba suka kara afkawa ce qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin su yanzu sai ya ce la taqtulu yusufa kada ku kashe shi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku je dai ku ɗauke shi ku samu wata rijiya wadda take mai duhu ce ku jefa shi a ciki idan ku jefa shi a ciki yanzu ba ku kuka kashe shi ba in ya mutu a ciki ajalinsa ne ya kare a ciki ko kuma idan ku je ku jefa shi a cikin rijiyar akwai yiwuwar ba da sayyara akwai yiwuwar cewa tashin matafiya idan suka zo ɗibar ruwa cikin rijiyar za su iya samun su za su iya ɗauka su tafi da shi ina fata mun gane kun ga yanzu anan kamar an yi an da shi a matsayin bawa kenan ko kuma sun tsince shi a matsayin bawa can da suka ce a wutsu rahuhu arzan yanzu shi sun tsin samu wanda zai ɗauke shi ya tafiya da shi tafiya da shi mai nisa ba tare da ba tare da shi sun saka hannunsa a ciki ba in kuntum fa'ilina in kun kasance ba makawa sai kun aikata na'am قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتح ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن فاذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن حكمة إنا إذا لخاطئون to yanzu sun gama mutum kenan sun haɗu a ra'ayin mutum ɗaya daga cikinsu wanda yace aje a jefa shi a cikin ne a jefa shi a cikin rijiya dan haka yanzu suka taso suka to zuwa gurin mahaifinsu suka ce masa ya abana ya kai mahaifinmu malaka la amanna ala yusufa menene abin da yake faruwa ba za ka amince mana dangane da ɗan mu yusufa ba wa inna lahu lanasihun hakika mu muna masu nasiha a gare shi muna masu ƙaunatar masa alkhairi to a nan a malamai suka ce wannan ya nuna cewa ba shi ne karo na farko da suka taɓa zuwa suka nemi cewa mahaifinsu ya ba su shi su tafi da shi gurin da suke wasa da jin daɗi a gurin da suke a tsira ba ma'ana sun taɓa tambaya a karo na farko ya hana su ba mamaki suka sake tambaya ya hana su sai sa yayin sai suka ce sai suka ce masa malaka la ta amanna me yasa me ka ko me yake jamin ka ba za ka amince mana ba ina fata mun gane shi ne sai suka ce masa sulhu ma'ana gadan tun da daddare suka zo suka same shi sai suka ce ka yi haƙuri gobe da safe mu tafi tare da shi yarta wa yal'ab mu je tare da shi ya yi wasa ya ji daɗi ya yi tsere shi ma wa inna lahu lahafizuna haƙiƙa wallahi mu masu kiyayewa ne a kansa ma'ana ba za mu bar wani abin ki ya same shi ba kun ga inna للتوكيد كو لحافظون للقسم duk abin da suke haka suna yi ne domin karfafa magana wallahi tallahi muna rantsuwa da Allah mun rantsi maka mu za mu kiyaye ina fata mun gane qala sai ce wasu inni la yahzunni an tazhabu bi yace ta hakika cikin tafiyar ku da shi akwai ababan da za su bata min rai ba so ba na jin daɗi ba a san raina ba sa'an nan kuma malamai sai suka ce sai ya tsora musu wata hujja wadda da bata zo cikin kwakwalwarsu ba wadda za su yi amfani da shi ce wa kabu an yi akula hujji'ib kuma ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kun ga da tunanin sai kura ta cinye shi bai zo musu ba amma yanzu da annabi yaƙur ya faɗa sai suke ganin cewa ga ma hujja sun samu na uzurin da za su bashi tun daga abin da yake jin tsoro ko abin da yake abin da yake tsoro ko abin da yake jin tsoro shine abin da zai faru wa antum anhu ghafiluna kun ga ce ya musu uzuri sai ce kuna halin kun shagalta da wasa kuna can kuna tseren harbin kibbau ko kuna can kuna wasannin ku shi kuma yana zaune a gefe ya nemi ku gadi saboda yarantarsa da ba zai iya guje-guje tare da ku ba to kun tafi shi kuma a kura ta zo ta cinye shi sai suka ce kalu la in akala huzayb anan menene abin da ya ba sai sai ce kalu sai suka ce me la in gashi nan wallahi in kura ta cinye shi kun ga ita ma ga lamul qasm nan wa nahnu yusbatun alhalin muna jama'a muna ɗan uwa wanda suke karfafa ne inna idan la khasiruna suka ce wallahi hakika muna daga cikin asara duk inda suke magana sai sun yi rantsuwa domin rantsuwa da suke suke lalle lalle baban su sai ya amince musu sai ta duk da sunan lamul qasmi da inda litawkid da sauransu Allah subhanahu ta'ala ya rinka ya rinka haduwa annabi yaqub yanzu ya gamsu da su ya yadda da rantsuwar su a gaba zamu ga inda za su rinka rantse mata bakin sun je sun salwantar da dan uwansu yace ah, ah, menene yace musu ba zai damfu da su ba hatta tu'tuni mawtiqan min Allah la ni bihi illa an yuhaqa bikum abin da ya da dan uwan Annabi Yusuf shi ma zamu gani a gaban surar inda da lafiya to yanzu ya yadda ya sallama musu shi za su tafi tare da shi kun ga anan da ya ce ya sallama musu shi bai karɓi wani alƙawari na rantsuwa daga gare cewa za su dawo da annabi yusuf ba ina fata mun gane ba kamar dan uwansa wanda aka ce binyamin sunansa ko ba kamar shi ba lokacin da suka je misir suka dawo da zai sake tura ta a karo na biyu da shi sai ce lan ursilahu ma'akum hatta ni mawsuka min Allah la ni bihi har sai kun yi rantsuwa da Allah sai kun bani alƙawari cewa za ku dawo tare da shi sai dai kuma abin ya fi karfin to yanzu ya tallama wasu shi za su tafi mai ya faru فلما ذهبوا به أن يجعلهم في غيابات وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا فلما ذابوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوأينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا يسعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صالحين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فلما ذهبوا به lokacin da mahaifinsu ya tura su tare da shi suka tafi da shi wa ajma'u suka tattara al'amuransu shawar da suka haɗa a kanta an ya ji aruhu fi ghayabatil jub cewa su sanya shi a cikin rijiya wato rijiya wadda take mai duhu ce wa auhayna ilaihi Allah subhanahu wataala ya ce sai muka yi wahayi zuwa gare shi annabi Yusuf kenan dangane da wannan malamai suka tattauna cewa yaushe aka yi masa wahayi wasu malaman suka ce an yi masa wahayi ne kafin yan uwansa su tafi da shi Allah ya sanar da shi cewa ga abin da za su aikata da kai don haka karka damu karka ji tsoro wasu malaman suka ce kuma a'a bayan sun tafi da shi sun jefa shi a cikin rijiyar ne bayan sun juya baya Allah subhanahu ta'ala yayi masa wahayi ya sanar da shi cewa a yayi masa wahayi da yayi masa wahayi Allah subhanahu ta'ala sai ya so sa masa nutsuwa a cikin ransa sai ce la tunabbi annahum bi amrihim hadha la tunabbi annahum bi amrihim hadha zaka ba su labarin wannan al'amarin da suka zo suka aikata ma'ana akwai ranar da za ta zo za ka tuna musu bushara ce cewa annabi yusuf zai fita daga cikin rijiya sannan bushara ce cewa zai sake haduwa da yan uwansa ina fata mun gane sai sai Allah subhanahu wataala ce lati nabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna a lokacin su ba su sani ba ko kuma a lokacin da ba za su gane ka ba kun ga abin da ya faru kenan lokacin da suka shiga gurinsa a cikin garin misir kenan lokacin da ya zama azizu misir kenan wa ja'u abahum isha'an yabku batin sun gama tattara al'amuransu sun saka shi a cikin rijiyar da daddare daidai lokacin sallar isha kenan ko kuma a sha ya zama lokacin cin abincin dare kenan sai suka dawo suka shigo gida suna kuka daga lokacin da annabi yaƙo ya ji kukansu sai hankalinsa ya tashi yana fitowa da ya gansu su goma sai ce ina ɗansa annabi yusufa yake sai suka ce masa ya abana inna zahabna nastabiqu sai suka ce mun tafi muna tsere wa tarakna yusufa inda mata'ina muka bar yusufa a gurin kayanmu fa akala dhi'b yana zaune yana gadin kayanmu kuma kura ta zo ta cinye shi abin nufi a nan kun san tun da sun je sun cikkire kayayyakin su sun ajiye kayayyakin su wanda ba za su yi amfani da shi wajen guje-guje ba dole a bar wanda zai gadi to sai suka ce mun bar annabi yusufa ya ne mana gadin kayayyakin mu to kafin mu je mu dawo a wannan lokacin kura ta cinye shi ina fata mun gane to a nan za ku gane cewa daga lafazin da za su furta a gaba cewa su a karan kansu sun san karya suke su suka cewa ma an tabi mu'minin lana mun san fa cewa ba kuma yadda za ka da mu ba walau kunna sadiqina ko da ku mun kasance gaskiya muka faɗa balanta kuma yanzu da ƙarya muka faɗa dama ko gaskiya muka faɗa ba za ka yadda da mu ba shi yasa suke cewa ya kajil muribi aw ya kajil muribu ya kula khuduni ma'ana wanda ake tuhuma wanda yake makaryaci ne saura kaɗan ya ce kai ku kama ni ma ƙarya nake domin makaryaci duk lokacin da ka fara magana da shi daga yadda yake ka amsa za ka iya gane cewa ƙarya yake kun ga da suka gaya mata ka sai ce Allah sarki yanzu da kurar ta cinye shi babu gangar jikinsa babu ko riga rigarsa da za ku iya nuna mana alamun cewa kura ta cinye shi to dama sun san haka za su faru da suka gama sai suka farauta suka kashe akuya ko suka kashe rago sai suka ɗibi jinin sai suka jamalmala rigarsa a cikin jinin dan haka matsalar shi ne da suka zo wa jawo alaƙa bisihi bi damin kazib sai suka zo da rigarsa a jikinta kuma akwai jini wanda yake na karya ne ta yaya zama jini na karya ne ta yaya gane da ya ɗaga sai ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji annabi yaqub na sai zai ban taba ganin kura wacce take mai haƙuri zai kawarci ba mai adalci irin kura da ta ci ɗana ta yaya za ta iya cinye ta yaya za ta iya cin mutum ba tare da ta tsaga rigarsa ba ma'ana ta cinye shi ba tare da rigarsa ko da ɗaya ta yage ba saboda haka yana karba sai ce ku anan kuma kun tabbata ƙarya kuke bal kuma an anfusukum amra zuciyarku kawai ita ta kawata muku ƙarya ta kawata muku abin da yake ba haka bane ba fasabarun jamil yanzu zan yi hakuri hakuri wanda yake mai kyau ne annabi sallallahu alaihi ce sabarun jamil shine hakuri wanda babu babu korafi a cikinsa Allah ya jarabe ki da rashin lafiya Allah ya jarabe ki da wata eh, jaraba da ibtila'i ki ce zan yi hakuri hatta ya alamu sabr annani sabartu ala shay'in amarru min as-sabr ma'ana zan yi hakuri har sai shi kansa hakurin ya san cewa na yi hakuri akan abin da ya fi hakuri dace ina fata mun gane to akwai mutane bayan Allah dan Allah ya jarrabe su da wani ibtila'i ko ta cuta wallahi wani ma baya sani hakuri suke da neman ladansu a gurin Allah subhanahu ta'ala to wannan shine sabarun jamil haƙuri mai kyau haƙuri wanda babu shakkawa a bayansa haƙuri wanda babu korafi a cikinsa idan kina so ki san kin yi sabarun jamil ko baki ba idan wani ya mutu ba daidai ba sai ya zo ya baki haƙuri da ya zo ya baki hakuri sai kika ce je kana haƙura to wannan abu da ke nufi da je kana haƙura in dai sabarun jamilin ne to ba za ki sake daga wannan maganar ba ko da gori sannan ko da labari ba za su sake gaya wani cewa ai aiza abin da wani yan ba amma dai na haƙura na yafi kin riga kin kai da kai kenan kin haƙura kin yafi har abada to irin wannan shi da abin da kira sabrun jamil to sabrun jamil kuma abu ne wanda yake mai kyau a rayuwar mu koya musamman mace ko da dai yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar mata ɗabi'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su akai shi ne ba kowace ce take da sabrun jamil ba ta wani yake cewa wani mai hikima yake cewa mace tana iya afuwa ta yafe amma ba ta iya daina gori da abin da kai mata za ta iya maka afuwa za ta iya yafe maka amma gori a cikin jinin su yake ba sa iya hakura da gori dole daga lokaci zuwa lokaci sai ta taɓa maka gori za ka iya cin dukiyarta ka zauna lamun lafiya ku ci da rayuwarku amma duk ran da kace za ka karo aure a ranar sai ta tuna maka duk gaba da alkhairin da ta maka sai ta rusa sai ta baka labari to haka yana faruwa dan haka mu koyi sabrul jamil hakuri wanda yake babu babu korafi a cikin sa korafi shine yake zuba mana da ladan hakurin mu yi abu ba daidai ba sai to ya za a yi na hakuri amma dai kaza kaza kaza kaza kaza wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shine wanda zai taimake ni dangane da abin da kuka kasance kuna sifantawa anan ibtila'i ne kan ibtila'i annabi yaqub da ɗansa zai za ta gani wallahi ba yadda za a yi rayuwa ta miki daɗi ba yadda za a yi kowa ya samu abin da yake so ba tare da Allah ya jarrabe shi ba a hasiban nasu an yi tarko an ya kulu amanna wa hum la yuftanu jarrabawar annabi yusuf annabi yaqub shine za ta zama akan abin da yake kauna ne kan abin da yake so kan abin da yake kauna kan abin da yake gani yake farin ciki da shi to akan sa Allah zai jarrabe shi shi kuma a zai zama makaho a zai daina gani a zai daina ci akansa zai daina sha don haka iyaye ku rinka tausaya ku soyayya ba ta da daɗi tana da matukar wahala ko satin da ya gabata akwai ɗalibar da ta zo ta same ni take min complain a ko a tafsirin mata take cewa ta zo ta fidda miji za ta yi aure ta samu mijin da take so amma iyayenta sun hau dokin naki ita kuma wallahi tana ƙaunar sa hawan ku dokin naki musamman idan an bincika an ga cewa mijin yana da tarbiyya ba shi da matsala to gaskiya kuskure ne iyaye su rinka hawa dokin naki dangane da 'ya'yansu in kin hana ta ko kuma kin kici kyale ta ba ki san abin kunya da za ta je ta ɗebo miki ba sannan kuma ba ki san abin da zai faru da ita ba sai da kamar yadda na gaya ku a farkon darasi soyayya dan adam ba shi da iko a kanta ba shi da iko a kanta sanda ciwon su ya kama ta baki suke mata magani ba sannan a lokacin za ki fara cewa wance ta bijire mun ni ne yanzu ba ta jin magana ta waye mutu ta shi to ya ta san wannan yaran ba da ku rinka tausaya a yayanku in ta zo ta kawo take ga wanda take so har ta iya karya bullanta ta iya toshe kunyar idan ta ce mata tana son wani ta iya gaya miki ko ta iya gaya babanta to fa ba zancen ba ta da kunya a wannan lokacin abin da ya fi alkhairi shine a matsayin ku na iyaye sai ku ce to bari za mu duba za mu bincike a kansa sai ku je ku bincika ku gani in zai iya rike ta sannan mai tarbiyya ne ba matsala a komai sai ku gada sai ku ce to shikenan mun da za a aura miki shi amma ki hakuri aure yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza ina fata mun gane a zo a saka rana in ya shirya sai mu gani daga nan zuwa lokacin ko menene Allah subhanahu wataala zai iya aikatawa ko kuma menene abin da Allah subhanahu wataala zai hore sai a ga abin da za a yi amma dan Allah iyaye ku rinka sauƙaƙa ƴaƴanku muna fama da matsalolin su da dama za su ta zuwa suna kawo korafi akan iyayensu to ki sani in kika tsananta mata in ta je ta fada ga halaka ke ce wadda na farko ubangiji zai fawa hisabi akan ta ranar tashin alkiyama domin waqifuhum innahum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yarki yarki tana kan ruwarki nauyinki ce idan kika hana ta aure sai da sirrin ki, wajibi ne sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ki idan tarbiyyar ta lalace ina fata mun gane to da ga barin ka fahimtar wannan abin ga annabin Allah akan soyayya abin da soyayya za ta aikata da shi za mu ga Zulaika a gaba Imra'atul Aziz za mu ga abin da soyayya za ta aikata da ita ina fata mun gane to mu sani cewa soyayya ba ta da hankali sannan kuma soyayya ba ta san biyayya ba bai zama lalle miki biyayya a kai ba ina fata mun gane da haka iyaye mu rinka tausasa ƴaƴanmu mu rinka kyautata tsakaninmu da su domin kada su zo su bijire mana ina ganin kuma anan zamu dakata a karatun yau abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana